تو زامو mu حرف التاء اقرا حرف التاء فعقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتان وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله لفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر لا إله إلا الله صرنا عظاما باليات كأنا لم نعاشره بودي ولم يك فيهم خل مواتي نعم waɗannan su ne baitoci na nawa فأقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات yace fa uquba kulli shay'in ya kamata ka lura ƙarshen duk abin da muke kai shine uquba ke ni'ima uquba da uquba akhir yace ƙarshen duk wani abu da muke ciki na rayuwar nan dai minal jam'il kafifi to kaga nan to wannan shi ake cewa min bayaniya domin in ba haka ba in ka ce kulli shai hmm? to ta ma talauci da mutum ba shi shi yana nufin a duk abin da muke da shi minal jam'il kafifi abin da aka tara mai yawa na rayuwa na dukiya shi yake nufi nan to ka sani ila shatati zuwa ga wargajewa ne shatat fantsama ya tafi ya ƙare ya wargaje ba haka ba ne? yawwa min jam'il kathifi ila tafriqa duk abin da muke da shi da muka tara Allah zai watsa wanda magana haka take ko baka take ba mutum ya tara dukiyar da babu irinta a Najeriya to kuma ikon Allah sai ga shi a kabari kuma shi kadai hmm? to shine fa uquba kulli shay'in na fihi min al-jam'i al-kafifi ila a shatat ash-shatat yani at-tafarruq wama huznahu ai na hukira. duk abinda muka tara shi shine huznahu shine kalmar da don uwa ya zo hauzi haza mhm. haza ya mhm. hauzu idan mutum ya ce wane na baka kyautan microphone sai ce to abin bai shigo hannuna ba shine hauzi ba ka yi hauzi ba shin kyautan da aka yi hauzi da wanda ba a yi ba an faɗa da hukuncin su da a matsala ta fiƙi hmm? <clears throat> na baka gida kyauta a kano misali na baka gida zo ga maki din kashe ka shiga wanne aka fi samun kwanciyar hankali saboda ka yi hauzi kenan to shi da ya furta na baka gidan nan in ya musa ya ce ba a yi ba kawo shaida saɓanin wanda ce na baka gida gaki har ya shiga ya yi sai da kai anan mai <laughs> yi to kyautan da abin da ka tara shi ne hauzi to shi ke wa ma huznahu duk abin da muka tara na duniya kuma menene min hillin halal ne ko haram wannan ai bayan ma da ya ce ai shamila ce ta wadatar ma to amma saboda tsabagin kare maka keke da keke sai ce min kenan min bayaniya ce muna kiranta explanative min ko expansiated min min kan zo a siyasa arabiya a mana biyar min bayaniya min ta'aliliya min ibtida'iyya min asliya mene ne kuma tab'idiyya ta to wannan wace irin min ce bayaniya ce wa min ahli kitab tam wani irin ce wa min ahli kitab tab'idiyya ce من أجل ذلك كتبنا تعليلية إيه، من أي من أجل ذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من ابتدائية أي ابتداء من خرجت من المسجد يعني من ابتدائية أنا من كذا سنة منكم تكنزو أصلية هذا الخبز من شعير كوكو asalinsa daga sha'ir ne hadha ta'abu ta'amu min min ar to wannan muhimmi ne kwarai da gaske in ka tashi arabiya ka san inda zaka kai wace unguwa zaka kai to dai cewa ma huznahu min hillin ashe min bayaniya ce ke ko duk abin da muka tara na daga halal ko haram kenan dai mun mutu ko to yi wa za'u za a raba shi filbanina cikin 'ya'ya maza ai magada kenan walbanaci da 'ya'ya mata na kalamun sahi haka za a raba a ciki a duk abin da ake da shi wannan magana haka take? wa ma huznahu min hillin wa hirmin yi wazza'u filbanina wa filbanati hmm. Allah ka samu bar alkhairi wa fi man lam nuwahhilhu li falsin wa qimati habatin qabla al mamati har ma wanda ba ma tsammani a ce zai samu kimar da ta kai dirhami <laughs> sai ka ji a cikin rabon gadon kuma ya samu nuwahhilhu ay lam yakun mu'ahhalan ko mm. kamar wa nan da maganar rabon gado ne zai misali idan ka ɗauki bawa maulan ni'ima ya ce asbabo mera filwara thalatha kullum yi fi da rabba hulwai ta wahiyar ne kahun wawala'ul wala ya ahalinka ne zai gaje ka ne bilwala la'alla abin yake nufi kenan amma dai asalin ne abinda da malai karanta tuntuntuntuntuntuni wanda ba mu zace shi ma ba sai shigo cikin ainihin samun gado wanda ba mai tsammanin zai samu filsin shi ne fulus ai ai da suke cewa fulus daga fils ne eh, haɗin daga fulus fils ma'ana wanda ba mai tsammanin zai samu koda ma fi cika ba asalin ma fulus da larabci ai rashi ne muflis marashi amma a yau fulus ya koma mai wanda fulus kathir to wanda ba mu yi tsammanin zai samu ko koda ficika ba an gane wa qimati habbatin kai ko da da kimar ma kwaya qabla al-mawt kafin ya mutu sai gashi ya tashi da kaso mai tsoka yana gaya maka halin da dukiya ke kasance bayan an mutu watan sanar ahibbatu ba'ada ashirin masoya duk sun manta da mu bayan goma to goman nan suka ce an manta da mu bayan kwana goma da mutuwa kila ba haka yake ne ba to an manta da mu bayan eh, sati goma bayan wata goma bayan shekara goma to amma haka ne duk kowa ake manta da shi in ya mutu ina a ah, halibin bin muna karanta zodo <laughs> baya duniya shekara na ibn taymiyyah يرث السفن تو ايت زي الحراي امم كما صنع وان ذا في صور منتوا دشي جاهلي والله العظيم الذي مات جاهلا لم يدرز ولم يدرس يموت وينسى انتهى الكلام وترك مالا واكل المال خلاص انتهى وفني أما العالم إتي أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجحل ميت وهو يسري على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم يتي أخو العلم حي ما أبو تي إلمي رايني خالد هر أبدا بعد موته بين يموتون amma wuzul jahili maitun jahili dama gawa mai tafiya jahili wa huwa yasri yana tafiya ala a aban kasa wa huwa adim bayan matacce ne ɗaya kenan na biyu akwai wanda zai mutu a amince da shi yanzu misali na na khansa da ta da baiti saboda mutuwar dan uwanta sakhar ta kai mamakin baitocin ta yana da baitocin arabiya masu daɗin ji haka shi ma abu yi aibul zai da gayan ɗazin da misali matar da kuka yi rayuwa ta kirki matan abu darda ta ce wallahi ba zan yi aure ba tun da ya mutu tun da ina da dare daga annabi shi ne ke jira mawaɗa tashin kyam haɗu ran lahira hmm. to amma generally abinda malam ya faɗa yana nuna maka duniyar yau ne kaga ana rigima akan dukiyar wai uba ya mutu ya bar dukiya ana bin shi ba shi ƴaƴan suka kibiya wai sai dan autan da ya biya wani labari da muka san kuma duniyar za ta iya kasancewa haka kamar wacin da aka ba mu ta mijinta mai kuɗi ne ya mutu aka ɗauko gawar tana ta bleeding ta ce da allah karku kawo shi cikin cikin falo because zai bata mana zai bata mana jinin zai bata mana kafin shi ke da gidan shi ke da kafin a haka ba duniya da Allah ku taimake mu kada ainihin gawar karar um, is bleeding is going to dirty the carpet ku sa mana shi a garajin mota haila hmm. hailallah astaghfirullah watan sanar ahibbatu masoya duk sun mance da mu ba a da ashirin bayan goma kwana goma wata goma waƙad sirna izaman ba liyati to wannan zai fasara ma goma da yake ne har mun zamanto ƙasusuwa ba liyati rududdugaggo sun wargaje to kai ka gaba kwana goma ba <laughs> ko kuwa za mu fahimci shekaru da yawa gawa takan kwance ta wargaje khalas da dan ya ce qad alimna matan tanqusu lardu minhum wa indana kitabun hafiz hmm? to malam ya ce to haka fa rayuwar take ka anna lam nu'ashiruhum biwuddin kai ka ce waɗannan da suka manta da mu ba mu yi cuɗanya da su muna madalla ka kwana da saya kamar ba mu ne kamar ba mu ne abokanan nan ba na'am kai ka ce ba mu yi cuɗanya da su ba walam yi fihi muhillun mu'ati kai ka ce ba taɓa samun wani masoyi muwafiq wanda ya dace da ni a rayuwa masoyi wato jini da tsoka ba to wannan sunar Allah ce akan dukkanin mama mutane amma akwai soyayya da har kiyama ta tsaye ba a mancewa da ita za mu iya samu magariban da sau lokaci ko? to ka mana bacci na ba cikur fata gaba لمن يا أيها المغرور تحوي من الوقت بالموفق والأساسي ستمضي غير محمود وحيدا ويخلو بعد عرسك بالتراث ويخلو ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر بالضياف وقد وقرت وزرا مرجحنا وقد وقرت وزرا مرجحنا يسد عليك سبل الانبعاث يسد عليك سبل الانبثاث فما لك غير تقوى الله حرز ولا وز ولا وزر وما لك وما لك من غياث. wannan shine harafi na atha a cikin cikurfa ta gaba liman ya ayyuhal maghruru tahwi min al-wafr al-muwaffar wal afafi na'am liman wai wai gawane ne yana tambaya ne ya ayyuhal maghrur ya kai rudade wa kake tara ma abin duniyar nan ne <laughs> tambaya yake liman wai saboda wa ai da sai tambaya amma sai da ya tsaya tuka ya ce ya aihul ya kai magharuri rudaddi an ba haka ba sai ya je kai tsaye liman tahwi wa kake tarawa sai da ya tsaya ya rankwashi kanshi ya aihul ya kai rudaddi ya kai garan homatsi wa kake tara mai min al-wafri al-muwaffari wafri karikice muwaffari abun karikitarwa ma'ana kaya mai yawa da aka yawaita hankoron tara su arabiya ce hikima a wurin wai wa kake tarawa hmm? yanzu lokacin da aka ce za a canza kuɗi sai aka ce <laughs> wai a sokawa ake da tsanto kuɗi da central bank tana cewa 3.2 trillion naira baya asusun gwamnati kudinmu da na misali nake bayar saboda gaba ce suna cewa kudin kasan nan yanzu da ya kamata a ce suna bankuna to babu so da kashi 85 cikin 100 suna yana wani ya ce kun san inda suke in ji wani triliyan uku da digo wannan digon aka diga maka shi ai kafarka Allah kuma Allah digo mana alkhairi haba malam to abin da ake da shi triliyan biyu da digo bakwai duk babu su ai kun sani to abin mamaki sai aka ce ana samun kaga a sokawai wani sai je ginin gidan shi ne zai fasa kuma sai ya mutu an sha samu ai yanzu misali mutum ne fa ya yi irin wannan abu din a wai ko a toilet ko anywhere ko a cikin akwati ya tona wai ne kar shi ba ya so ya kai banki ya kuma hikiman da kudin ruma ba za ta taba shi ba ai kun san ruma ne wani kudin yau sai ka jola yana wari daga shi kasan daga ajiya ne Hmm? to sai ga mutum ya tona rami mai zurfin gaske ya tara ya tara ya tara kafin ya yi hikimar da zai sai ajali ya zo kuma yana gudu gaya ma ya kasu su fi shi dabara yan zamani sun zan dabara sai Allah ya ɗauke shi dalili ya zo a sayar da gidan shi bai faɗa ba ba a sani ba ba a cika don ba a gabalantana a gada ba a gani mutum hmm, can sai wani sai gidan to wani da ya sai gidan kaddara kai ka saya Allah kiyaye ba to garin shirin tarewa sai ka ci karo da kudin don Allah kudin nawa yanzu shar'an shar'an almalu liman kuma ya tambaya liman ya al ta al-wafr wal asasi ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعد إرسك بالتراث ويكون النوايا أنا أسألكم بالله عليكم المال لمن لل لل للبائع أم للمشتري للبائع كان نف كما قصك يعني نيدو نسيبا لنا wai wai shine aka ce wai an taɓa yin irin wannan wani lokaci ya ce wa ne girin da ka sai da min na kuɗi ba na bane ce ni ni sai da maka yi ce ta ni ba kuɗin ka da sa ya ce wallahi ba zan ka naka ne ya ce wallahi ba na bane suna rigima kan kuɗin ba wannan zamanin bane of course ba wannan zamanin bane inda aka misali suka dinga dragon wai sai kotu sai alƙali ce to da haka ne ba ka so kai kawo ya mace in kana da ita kai kuma kawo ɗa namiji haɗa su aure a ba su kuɗi hikimatin baliga fa ma na zo ko kai ne kana da hukunci da ya wuce wani. <coughs> to malin ce liman gawane <coughs> ya kai al ta tahwi kake tarawa min alwafri daga dukiya tararru abin tarawa almuwafir mai yawa wal athafi da rikice. asalin athaf shine furniture asalin athaf shine mai kayan daki shine athaf ma'ana abin da ke tarawa kayan wannan kaje wai wa kake tara ma wannan ne hmm? alhali kuma <coughs> satamdi za ka tafi ma'ana za ka shuɗe ka bar duniya ghaira mahamudin ba wanda ya yabe beka. wahidan kai kaɗai a raminka wa yakhlu ba'alu irsika biturasi biturafi mijin amaryar da ka aura zai kadaita biturafi da rabon gado da ta samu kun mm. wannan magana tana faruwa haka ya ce ka dai tara dukiya kudi mai yawa babu iyaka an faɗi an mutu yarin ya ce shatab bata kai shekara ashirin ba allahu akbar kila ko haihuwa ɗaya bakwai da ita ba tana cikin ganiyarta sai ta kaji ainihin misali ka ɗauka 500 miliyan miliyan 500 ta gada daga dukiyar ka kaddara haka za ta zauna? ta ce za ta yi aure shi sabon ango Allah ya kashe ya bashi shi ne abin da yake faɗa a nan liman ayyuhal maghruru tahwi min al-wafr al-muwaffar wal afafi ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعد إرسك بالتراث إنك تشي بعلو بفبعض بني بعلو نلام وبعولتهن mazajen su kenan ba'alu irsika mijin amaryan nan taka ya halo zai ta biturasi da kayan gado da ta samu daga ina kai da ka mutu ɗin wannan kamar yana adresin abin da ke faruwa ne a yau ce to ya kai wawa wa kai tara ko ba za ka ce wallahi ban yadda ba Allah ne ya raba ya bata idan miji ya mutu ya bar miliyan goma sha biyu bari in ce da ku miliyan ɗari da ashirin <clears throat> miliyan nawa matarsa tana da nawa ko hango walahunna walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun madalla matanku suna da ɗaya cikin hudu na abin da aka mutu aka bari in ba ku da 'ya'ya to kana maganin miliyan 120 tana da nawa kenan na'am talatin zuwai lokaci guda ta kudanci saboda in ka raba miliyan 120 into 4 it gives you 30 million haka Allah ce a bata amma idan ba ka idan daɗa sai a zaftare ya zama nawa tare haini to kaga shine thumuli kenan misali to shine ne da mai zuwa da ke ce kai wa kake tarawa ne misali liman ya almagtawi tahwi min alwafr almuwaffar wal athasi satamdhi zaka tafi ghayra mahmudin ba wanda zai yabe ka kuma shi ango ba zai ce kai Allah ya saka masa tsawon mijinki ai ya mai ni mai kuɗi wala ba zai faɗa ba sam kuma kai sa mai ƴaƴanka ma ba zai kula da su ba to ka kalli duniyar nan ya kai mai hankali za ka tafi ghera mahamudin wahidan kai kaɗai a ƙabarinka waya halu zai kaɗaita ba'alo mijin irsika amaryan nan taka dai biturafi da kayan gado da ta samu waya khuzulukal wasiyu bila fa'il wanda ma kai wasiya kace da Allah ai kaza ai sai fatali da kai Allahu akbar a ganin zai mutu ya bar wasiya da Allah a aurar da wannan yare ai kaza kaza shekara Allah ku rabu da shi ba ya mutu ba shine wa yakhudhu lakal wasiya bila wafa'in bai cika maka wasiya ba wala islahi amrin zittiyas ya matsa ya gyara abin da ya rikice a gidanka ba ruwan shi sau nawa aka sha samu wannan a ce ai kanin babansu ne kuma babansu ko kaza kaza wallahi kane kane ya kwace dukiyar ba ku da ana sanar rigimar ne mai to mai zude wannan magana kafin wannan lokacin namu idan a wancan lokacin ya hango haka to me za ka ce game da zamaninmu la haula wala quwwata illa billah Allah ka jibinci lamarinmu muna raye muna mace Allah hmm. waƙad waƙarta wuzirin murjahin ne ce kaga ka fai dakon wani laifi murjahin nan mai janka ƙasa murjahin nan in eh, shi ne ka ɗau kayan laifi murja'in allazi arja'aka wa yani wa safaka ilal ar mai nauyin gaske yasuddu alayka subul al-inbi'athi irin laifin da ke toshe maka kofa ma zabura zuwa gabin Allah hmm? girman laifin ya sa sai ga yana ka ƙasa in ka yi yunkurin bin Allah baka abin da ake ce mai Shi shine ka ji an zabar da ka bi Allah da an kira sallah malam ka ji ba gajiya ta me ke faruwa kila daga cikin zunubanmu ne a kira sallah sai ka dinga juya kan gado mutum sai kusan minti goma kafin ya tashi ana samun haka murjahin nan araftun fama laka gairu taqwallahi hirzi ce kaga wallahi baya ga baya ga takawa da tsoron Allah ba ka da hirzi ma'ana ba ka da wata kariya wala wazarun in ka ce ka duba arabiya kenan in ka ce wizru zunubi amma wazaru birni kuma kenan shine wazaru ana eh ba ka da wazaru ay makan tadhhabu ilayhi litakhtafi wa takuna fi manja ba ka da wazarun ay hisnun ba ka da birni da zai kare ka wa malaka min ghiyathi ba mai kuma iya taimakonka idan ka je lahira da kayan zunubi magarba ta yi ko sai mu tsaya nan lina salli a bayan yin sallah ɗan sarara za mu tafi karfe na za mu tashi ne to to 9 karfe eh, Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu